ga waɗanda ba su san siyasar najeriya ba za ku yi ta tunanin takamaime me ake nufi da zaben gwamna za mu iya kwatanta shi da zaben jihohi a amurka ko zaben yanki a indiya a najeriya gwamna yana da ƙarfin iko Shi ne ke kula da abubuwa kamar makarantu da asibitoci da abubuwan gina al'umma kuma su ne suke sarrafa kasafin kuɗin jiha wanda a wani lokacin yake kaiwa na miliyoyin daloli to me yasa zaben ke da mahimmanci Abinda za mu faɗa muku kenan sunana nabila muktar uba kuma a wannan bidiyon za mu fayyace muku yadda abin yake da farko bari na soma yin bayani kan yadda tsarin siyasar najeriya yake gwamnatin najeriya tana da matakai uku tarayya jihohi da ƙananan hukumomi. gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaban ƙasa na mayar da hankali kan tsaron ƙasa da manufofin ƙasashen waje da tattalin arziki gwamnoni a ɗaya ɓangaren suna lura da al'amuran da suka shafi jihohinsu abubuwa kamar gina hanyoyi da samar da makarantu da kuma tabbatar da tsaro da lafiya ga mutane a jiharsu don haka shugaban ƙasa da gwamnatin tarayya suna kula da ɗaukacin ƙasar sannan gwamnoni na taka muhimmiyar rawa a rayukan 'yan najeriya da ke zaune a jihohinsu yin nasara a zaben gwamna na iya tasiri sosai ga 'yan takara wasu gwamnoni suna amfani da matsayinsu domin karfafa tasirinsu a siyasance yayin da wasu kuma ake zaben su zuwa majalisar dokoki ta ƙasa ko ma a naɗa su a matsayin ministoci ƙarƙashin sabbin gwamnatoci bayan cikar wa'adin mulkinsu. Wani tsari ne a siyasar Najeriya kuma zai iya yin tasiri a makomar waɗanda ke rike da mukama. Ba abin mamaki ba ne cewa akwai 'yan takara kimanin 400 da ke neman wakiltar jam'iyyu daban-daban a zaben gwamna da ake ganin zai yi zafi. Waɗanne abubuwa ne ke zuwa zuciyar masu kaɗa ƙuri'a? a Legas cibiyar kasuwancin Najeriya cunkoson ababen hawa da ambaliyar ruwa da rashin gidaje masu sauƙin farashi da sufuri batutuwa ne da ake nuna damuwa a kansu. Ana kiran jihar Rivers a kudancin ƙasar a matsayin cibiyar albarkatun ƙasa saboda arzikin mai da iskar gas. 'Yan takara goma sha bakwai ne ke neman kujerar gwamna abin da ya sa ya zama wanda hankali ya karkata gare shi a bana amma watakila zaɓe mafi tarihi a cikinsu zai faru ne a jihar adamawa inda ake da 'yar takarar gwamna mace a karon farko wannan na iya zama wani mataki mai mahimmanci a siyasar najeriya inda ba a cika damawa da mata ba a zaɓe yana iya ƙara buɗe ƙofa ga mata su tsinduma cikin siyasa a sassan ƙasar. kuma zai ƙayatar idan wannan zai zama abin dubawa a wajen masu zaɓe. Amma zarge-zargen maguɗi da tashin hankali da yin barazana da wasu masu zaɓe da jam'iyyun siyasa suka yi kan zaben shugaban ƙasa na baya-bayan nan da wasu matsaloli game da sabuwar na'urar yin zaɓe sun mamaye fatan da ake da shi game da zaben da ke tafi. Sai dai hukumar zaben ƙasar INEC ta ce suna da yaƙinin cewa zaben zai tafi lami lafiya shugaban hukumar ya ce za a sake baiwa ma'aikata horo sannan a sake saita na'urorin domin tabbatar da sun yi aiki yayin da 'yan najeriya ke shirin fita rumfunan zaɓe waɗannan zaɓukan gwamnoni suna da muhimmanci saboda duk da cewa waɗannan 'yan takara ba wai suna neman shugabantar ɗaukacin ƙasar ba ne ko kuma tsara manufofin ƙasa suna da tasiri kan al'ummar da ke zaune a jihohinsu. hankali zai karkata kan waɗannan zaɓuka ba wai kawai saboda sakamakonsu ba har ma da tsarin da aka bi wajen yin sa shin ƙasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar afirka za ta iya yin zaɓe sahihi ba tare da matsala ba za mu gano hakan nan ba da jimawa ba.